akwai wani wata na musamman tana zuwa sau ɗaya a shekara tana zuwa da albarkan watanni dubu kowane aikin kirki a cikin watan nan zai samu ninkin lada watan ramadan mai tsarki ne kuma yadda lotus capital yake aiki domin baka zaman lafiyan hankali a duk ma'amalan da mu muna addu'a ka samu wannan lafiya a ninki wa kowane aikinka a cikin wannan watan ramadan Ramadan Karim daga Lotus don samun you and me akan Easy Starter. Kawai buga star 233 star 1 star wancan lambar eti salat na musamman da ash don haka kowa ya wannan mutumin na musamman rabin rai ɗanka kakarka ko wanda kake kauna za ka iya kiran su a kyauta kowane sati domin da oeto naija kana samun amfani da yafi abin da ka biya ko da yaushe you and me akan oeto naija gaskiyan lamari indomie instant noodles taliyar nan take ɗanɗanon kwarai mai amfani